daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan masu sahur sun yi cikin koshin lafiya yau Laraba 13 ga watan Yunin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Ganawar nan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban Amurka na Koriya ta Arewa ya kawo karshe a jiya Talata. Kasar Girka da na Macedonia sun cimma wata yarjejeniya ta tarihi a jiya Talata. shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya ce zai yi wahala ƙasarsa ta ci gaba da zama cikin wannan yarjejeniyar da aka sa wa hannu a shekarar 2015 muddin ba tallafi take samu ba To a Najeriya har yanzu ana ci gaba da muhawara dangane da ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar dimokuraɗiyya da gwamnatin ƙasar ta yi. zai wahala a sake irin shi a Najeriya Abiola musulmi ne Baba Gana Kingiba musulmi ne gaba ɗaya da musulmin da wanda ba musulmi ba babu kabila babu komai aka fito aka zaɓe su aka ce su ne za su jagoranci ƙasar nan to sai dai yan adawa na ci na ci gaba da cewa ana neman ƙur'ani saboda an gano akwai kurakurai shine ake ta makami. za mu leƙa fagen siyasar jamhuriyar Nijar ma ku ji wainar da ake tuyawa. inda adawa suke suka ce sun gano wata dabara da ake so a yi ta hana tsohon kakakin majalisar dokokin kasar hama da tsayawa takara a zaben 2021 sannan muna tafa da shirin demokradiyya da kuma karatun alkur'ani mai girma albarkacin watan ramadana Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim a yawa, wanda yanzu zai karanta mana labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. ganawar nan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban amurka da na koriya ta arewa ya kawo ƙarshe a jiya talata tare da alkawarin kawo ƙarshen shirin kwanci da marin makamai mai linsa masu linzami a zirin koriya to sai dai kuma abin da ake sa ran ya zama babban labari ba shine fito fili ba a ƙarshen yarjejeniyar da kasashen biyu suka sawa hannu domin ko shugaba trump ya ci gaba da nana ta cewa zai dakatar da atisayen da ake yi tsakanin amurka da sojojin koriya ta kudu wannan shawarar ta trump dai ta bar abokiyar ta ta amurka da ma sauran jami'an sojan amurka da ke bukatar karin haske game da inda aka kwana akan zirin na koriya ta arewa wannan matsayi na trump dai ya bar kwararru a harkar soja da rashin sanin tabbas akan wannan batu yanzu haka dai koriya ta kudu ta shiga tsaka mai wuya domin kuwa wannan shawarar shugaba trump ya sa koriya ta kudu ta kasa gane shin ina aka fara ne domin shi ma mai magana da yawan fadar blue house ya ce akwai bukatar tantance abin da kalaman shugaba trump ke nufi sai dai a wuri ɗaya kuma ra'ayin 'yan majalisar dokokin amurka ya bambanta game da akan wannan ganawar na garin da garin da aka yi tsakanin shugaban amurka da takwaransa na koriya ta arewa ganawar da shugabannin biyu suka yi a kasar singapore ya zame wani abin tarihi wanda aka kammala da alkawarin cewa kasar ta koriya ta arewa za ta lalata makamanta da ke zirin na koriya ta arewa haka ita ma amurka ta ce za ta dakatar da atisayen da sojojin ke yi da sojojin koriya ta kudu a nan washington dai 'yan majalisar dokokin sun ce suna ganin wannan ganawar ita ce matakin farko amma kuma yayin da 'yan jam'iyyar republican ke da tabbaci ko kwarin gwiwa akan wannan yarjejeniyar su ko 'yan jam'iyyar democrat na cewa har yanzu da sauran rina aka ba domin ko yarjejeniyar an banta a dunkule ba a fayyace ainihin muhimman batutuwa ba a cikin wannan lamari sai dai daga karshe kalaman na majalisar na 'yan majalisar ya bukaci kasashen biyu da su samar da zaman lafiya mai dorewa a zirin na koriya ta da kuma kyakkyawan dangantaka tsakanin amurka da a koriya ta arewa tare da ganin an kawo an samo wato fursunonin nan da suka bata sai dai kuma kasashen biyu sun yi alkawarin bibiyan duk wasu yarjejeniyar da suka sa wa hannu to amma kuma yarjejeniyoyin ba su shata wani tsari na sadidan ba game da kwance ɗamarin makamin nukiliyan kasar ta koriya ta arewa sanatan jam'iyyar democrat sanata bob menendez ya ce wannan shine yarjejeniya mafi rauni da ya taba gani wanda aka kulla da koriya ta arewa ya ce amma dai mun zura ido domin mu ga inda aka dosa kuma wani muhimmin shiri aka tsara a ƙasa ƙasar girka da macedonia sun cimma wata yarjejeniya da ta kafa tarihi a jiya talata hakan ko ya biyo bayan kwashe wani lokaci mai tsawo ne suna gaba da juna akan nuna akan wato suna akan yankin na macedonia wacce take yankin jamhuriyar yugoslavia da kuma tsohuwar ƙasar macedonia ta arewa to yanzu a wannan sabuwar ƙawance ko kuma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin prime ministocin biyu an amince cewa za a rika kiran ƙasar da sunan jamhuriyar macedonia ta arewa daga yanzu duka wato hannayen jarin inji duka hannayen jarinmu da aka cimma yarjejeniya akai yana nufin cewa shine sunan ƙasar tamu wanda yana da wato ɗimbin tasiri domin ko inda ƙasar take ya riga ya fidda ita akan tsarin sunanta in ji prime minister macedonia zoran za'ib shi ko prime minister alexis tsipras na kasar girka cewa ya yi wannan yarjejeniyar ya kawo ƙarshen duk wani matsayi da macedonia ta ɗauka akan yankin na kasar girka shi ko shugaban majalisar ƙungiyar ƙasashen turai donald tusk ya yi wa ƙasashen biyu murna ne yana cewa abin da ake ganin kamar ba zai yiwu ba ya yiwu ya faɗi haka ne dai a shafinsa na twitter shi ma sakataren kungiyar neto jin stoltenberg cewa ya yi wannan matsaya da aka cimwa zai taimaka gaya wajen karfafa zaman lafiya a ɗaukacin yankin kudancin ƙasashen balkan shugaban ƙasar iran hassan rauhani ya ce zai yi wahala ƙasarsa ta ci gaba da tsayawa cikin yarjejeniyar makamin nukiliya ta shekarar 2015 da aka sa hannu a da ƙasashen duniya muddin ƙasar tasa ba za ta amfana ba daga wannan yarjejeniyar Rouhani ya faɗa wa shugaban Faransa Emmanuel Macron ta wayan tarho da sauran kasashen da ke da suka sa hannu a wannan yarjejeniyar wato kamar Birtaniya, Germany, Russia, China yana cewa wajibi ne su samu hanyar da za su sakawa wa ƙasar ta Iran bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar ficewa daga yarjejeniyar tare da ƙaƙabawa Iran ɗin wasu takunkumi. Trump ya ce Amurka ta fita ne domin yarjejeniyar ya rija a gefe guda ɗaya iran ce kaɗai za ta amfana fiye da sauran ƙasashe a cikin wannan yarjejeniyar shawarar da ya yanke na da amurka daga wannan yarjejeniyar a cikin watan mayu ya bar faransa jamus birtaniya suna ta kokarin ganin cewa iran ta samu wadatattun kuɗi da kulawa domin kawai ta ci gaba da tsawa a cikin wannan yarjejeniyar jami'an faransa sun nuna alamar cewa sauran kasashen da ke da hannu a wannan yarjejeniya za su yi wata ganawa ba da jimawa ba a birnin vienna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ba da sanarwar harin sojan da aka kai wa kurdawa 'yan aware a babban tungansu da ke iraq erdogan ya ɗauki wannan matakin ne a yayin da ya auna begen samun kuri'an 'yan kishin ƙasa musamman a kan zaɓen da za a yi a watan gobe idan allah ya kai mu ladan ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya ana ci gaba da kace na ce dangane da ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi a maimakon ranar 29 ga watan Mayu da aka sani. A baya-bayan nan wata kungiya da ta taro kan kabilun Najeriya sama da 300 ta nuna goyon bayanta ga wannan mataki. To amma bangaren 'yan adawa na ci gaba da ikirarin cewa matakin wata manufa ce ta cimma wani burin siyasa kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Nasiru Adamele Kaya ya aiko mana daga Abuja. taron da wata kungiya da ke dawar wakiltar kabilu 372 na Najeriya don amincewa da ayyana ranar 12 ga Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya a Najeriya. Shugaban taron Muhammad Sa'idu Mai Dala'ilu ya ce ba daidai bane a ɗauki matakin na gwamnatin Najeriya a matsayin sadaukar da karramawar ga Abiola shi kaɗai ko ko ga kabilar Yarbawa. Zai wahala a sakin irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, Baba ganin Kingiba musulmi ne, gaba ɗaya da musulmin da wanda ba musulmi babu kabila babu komai aka fito aka zaɓe su aka ce su ne za su jagoranci ƙasar nan. Shi Abiola da ake kira ba wai dan shi Abiola ne a'a dan shine shugaba shine jagora wannan tafiyar a wannan lokacin wasu suna ganin kamar hikimomi ne kawai shugaba Buhari da jam'iyyarsa ta APC domin a sake cin zaɓe na 2019 da goyon bayan jihohin kudu maso yamma a'a to wai idan wani ya ce hikima ce me yasa wasu ba su yi hikimar wada to a ce hikima shi ma ilimi ne ya yi hikima dan ya ci zaɓe idan ma haka aka ce sai kuma ya zama cewa wani bangare na ƙasar nan zafi da suke ji da wani ciwo wannan abin ya sa an yayyafa ruwa ga wata wuta da ta kama kai ko ma wane ne ya ba shawara akan wannan abin faɗuwa ce ta zo daidai da zama barista siraji usman haske ba dama yarba ai tare da wannan gwamnati suke saboda rol din da suka yi playing a bangaren yarba da bangaren arewa an haɗe ga wannan taya kowa ya san tare ake taya ana tare wannan abu an yi shi ne dan shi ne ya dacewa da ayi hudu dan audu dan jam'iyyar adawa ce ta pdp da ya halarci taron amma ya nuna san ba uguwar dabara ce sauya ranar demokuraɗiyya daga 29 ga mayu domin lokacin da wannan abun ya faru babu irin kashe-kashe da kone-konen dukiyoyin al'umma da ba a yi ba a najeriya kuma su wannan suka yi dalilin wannan abu sun san me suke yi da haka wannan abu an yi da wata manufa saboda haka man nasuru kar ka manta ko da mai ka soya idan babu albasa bai yi kanshi saboda abun wannan da suke tunanin cewa zai yi kanshi ba zai yi ba ban ga watakila ka ce da wata manufa ko za ka fahimci mutane su nasuru ana neman qur'ani saboda an gano akwai kurakurai shine ake taka makami haka na wani mai sauraron sashen wasu na muryar amurka musa usman damagun ya bayyana ra'ayi na daban kan ya dace a bukaci hukumar zaɓe ta saki sakamakon zaɓen tukun da ta zo ta ce ya ci zaɓe sai aka soke zaɓe guda amfani idan buhari ya zo yanzu ya ce an cuci mkewa a biola ko an mishi wani abu ba daidai ba don haka bari ya apologizing su family din mkewa a biola wannan ba za mu damu da shi ba amma inec fa bata sanar da cewa eh, mkewa a biola ya ci zaɓe ba ka na shugaban ƙasa ko al'ummar Najeriya kana ba su haƙuri mu mu mu gamsu da wannan ba wallahi ba mu ji daɗin sa ba sam sam sam Za a ci gaba da muhawara kan wannan mataki da a zahiri dagewar wasu mutane ne ya sanya tarihi bai goge tasirin sa ba har ya zama gagarumin lamarin siyasa a Najeriya. Nasura da mai kai murar Amurka daga Abuja. Najeriya uwa ɗaya uba Najeriya uwa ɗaya faɗaɗ yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗaɗ yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. To kwamitin gudanarwa na Majalisar Ɗinkin wato Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ya nemi da ayyana kujerar tsohon kakakin Majalisar Dokokin ƙasar Hama Ahmad a matsayin wacce babu kowa a kai. a kuma mai gurbinsa da wani matakin da gamayyar jam'iyyun adawa ta model lumana ta bayyana a matsayin wata markashiyar siyasa da jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta shirya da nufin hana tsohon kakakin tsayawa takara a zaben 2021 zargin da ta musanta ga rahoton suleiman barma daga yamai da ƙuri'u takwas daga cikin sha ɗaya ne kwamitin gudanarwar majalisar dokokin ƙasar nijar ya amincewa matakin aike wa kotun tsarin mulkin ƙasa takardar buƙatar ta aike da mutumin da zai maye gurbin ɗan majalisa hamma amadu bayan da ya shafa shekaru sama da biyu ba tare da saka kafafunsa a zauren majalisar ba sanadiyar gudun hijirar da yake yi a turai da nufin gujewa wata shari'ar da yake yi wa kallon makarkashiyar siyasa ko da yake har yanzu kotun bata bayyana matsayinta akan buƙatar kwamitin gudanar da majalisar ba makusantan jagoran 'yan adawa irin su bana ibrahim na ɗora alhakin wannan al'amari a wuyan jam'iyyar pnds mai mulki hamma amadu wa san da lokacin da ya bar kasar ga bai da lahiya bisa kan bai da lahiya ne to kenan wannan mutumin banga ta kaka ba yau majalita za ta taso ta ce a tun lokacin da an ka kafa ta baina a wannan zance bai taso ba su yanzu gani suke wai ta ina suke iya shiga wannan hamma wannan hamma ya dame mu a hana shi to bata yiwa tunda abu daga wajen Allah ne yake hutowa yan tarayya su dogara ga Allah su je su nemi kandidakin su wanda zai fafata da hamma amadu in allah yarda da daya. dukkan wani yunkurin jin ta bakin 'yan majalisa na bangaren rinjaye ya cutura yayin da shi ma wani jigo a kwamitin watsa labaran jam'iyyar pnds tarayya adamu manzo ya ce magabatansa sun umarce shi ya jira jin amsar kotun constitution to amma a nasa bangare kakakin jam'iyyar alhaji asmana muhammadu ya mai da martani akan bugon gaban da model lumana ke yi cewa 'yan tarayya na saunar haduwa da hamma amadu a zaben 2021 yo shugaban kasa isu muhammadu kakamance cikin 'yan takara goma shi kadai abin da samu kashi arba'in cikin 100 aka je zagaye na biyu dan takarar na hamma amadu yana nan shugaban ƙasa isu da samu kashi tamanin da goma sha uku ne ma cikin ɗari to wannan mutum na bamu tsoro batun shugabancin jam'iyya da ma zaben mutumin da ya cancanci ya tsaya wa modan lumana a zaben shugaban kasa rubutacciyar magana ce da tuni magoya bayan wannan jam'iyya suka ce 2021 sai hamma in ji bana ibrahim mu 'yan lumana mun ce in dai allah ya ba hammarai ba wanda ke da dama ya zo cikin mu ya ce ɗaya yana son president cikin parti babu babu wanda ke da dama ya ce shi zai zo ya yi takara da sunan mu babu sai hamamadu tun da mu mun yarda da hamamadu lokacin da an kai zaɓe wanda sun ka shige bai na yana gidan yari an kama shi mun ka tashi da pp amma ya zo na biyu ba da ya yi kamfani ba kamar sauran Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu agogo a nan na cewa karfe ɗayan dare ne da minti wato sha biyar kuma albarkacin azumin wata ramadan da muke ciki ga zangonmu na karatun alkur'ani mai girma daga wani matashi sunana zahruddin tasiru zakari daga makarantar hajjatul baida da take garin jos a najeriya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. To, sadakallahu al'azim yanzu ga shirin demokradiyya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar hanna 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun nan ne na kudurori goma sha biyu da majalisun Najeriya suka baiwa shugaba Muhammadu Buhari. wannan na ƙarshe ke cewa muddin shugaban bai ɗauki matakin da ya dace ba to majalisun za su yi amfani da ƙarfin ikonsu wannan batu ne jama'an ƙasa suka fassara shi a matsayin cewa suna nufin su tsige shugaba muhammadu buhari kenan to a tattaunawar da muka yi da mai magana da yawun majalisar wakilai abdulrazak namdas ya ce jama'a ne da kuma mu 'yan jarida muka fassara wannan kudirin nasu na ƙarshe a matsayin yana nufin tsigewa to kenan sun yi amai sun ko ko me yake nufi amma dai na fara tambayansa ne inda a kwana akan waɗannan ƙudurori. muka aina mu mun yi gaskiya ne mun yi zama haɗi tsakaninmu da dr abe da kuma bayan zaman da mun ba da wannan wayannan maganganu guda goma sha biyu amma mun aika ma fada shugaban kasa ga abin da muka zatas to kuma muna gani shi shugaban kasan allah yadda zai fara yin aiki da su bayan sai abin da shugaban kasa ya yi to ah, za mu sake dubawa amma ni ban gaishe kamar za a samu matsala ba don abubuwan da muka faɗa for example ka ce kana so shugaban kasa a tabbatar cewa an ba matasa aiki ba abu ne wanda shugaban kasa zai ki ba ne an ah, ka ce ma shugaban kasa for example ah, a tabbatar cewa wayan da ya ba su aiki su yi kalame masu kyau su tabbatar cewa ba kara samun rashin zaman lafiya tsakanin fannin zartaswa da fannin majalisar dokoki ba wannan ne ban shi kamar abu ne wanda shugaban kasa zai ki ba to ina ga kamar insha Allah ba wani matsala yana da kyau in muna da matsala mu ga ma shugaban kasar shine mu kuma duniya su fahimta ga damuwan da muke ciki so ma suna da damuwa shine za su ga ma fahimta lafiya to eh, eh, kun ba da wani wa'adi ne na musamman kan lokacin da kuke son ku an aiwatar da wannan kudurorin da kuka mika mace eh to a cikin kudurorin ba mu ga mishi ga kwana nawa ne ya kamata yi ba in ana zaman lafiya ai ba fada ne tsakanin mu da fannin zata wasu ba ne don haka in mun ba da wayannan kudurorin kuma sha biyu ga abin da muke so a yi na farko muna ganin shi shugaban kasar ne mutum ne wanda zai saurare mu so amma son mu ne a yi shi a cikin lokaci to kuma ni ban ga kamar za su matsala ba da To, Honorable Abdulrazak magana biyu ne a cikin wannan batu. Na farko dai, 'yan Najeriya suna cewa akwai abubuwan da suka faru wanda suka fi waɗannan ƙudurorin naku goma sha biyu. Ba ku magana a kansu ba sai yanzu na farko kenan. Sannan na biyu gaba ɗaya ƙudurorin kuna fatan ya duba ya wani abu a kai. Amma daga ƙarshe a ƙuduri na goma sha biyu kun ce idan bai ɗauki matakin da kuke son ya ɗauka ba ku za ku ɗauki matakin da kuke jin ya dace ina son da farko kai mini bayani akan me kuke nuhi da wannan saboda mutane sun ɗauki wannan tamkar kuna maganan tsigewa ne to na farko sai ina dan bayan ina majalisar dokoki adalci a nan ba domin yau a kudurori muna da kudurori kusan goma sha biyar a sanina wanda aka yi a majalisar tarayya akan yadda aka samu eh, rashin tsaro ya gabe mu a Najeriya. Wannan abu ne da mu kowa ko kana fannin dokoki ko kana fannin shari'a ko kana fannin zakaswa. Don haka yau za ka samu 'yan majalisa daga yankin a wannan daga abin da dame mu na Boko Haram daga Adamawa abin da ya dame mu a Maiduguri Yobe a abin da ya dame mu a Kaduna musamman Niger Delta da sauransu ba inda a Benue duk ba inda ba ba kudurori ba kuma gaskiya an kokari a kan wannan don haka yana cikin abin da ne zan iya cewa mun damu matuka da abin da yake damun kasar nan fashe maganar ma ban da wannan kanin yan najeriya ne mun kira service chiefs su zo daure majalisa mu zanna da su mun fitar da yan girbi mun yi kurodo wato zaman sirri da su mu a muka zanna a majalisar taraya menene ya kamata mu yi wanda ba mu yi ba menene yake damun ku wanda kuke so yanzu mu mu yi menene matsalolin ku mun zanna da su mun fahimci kuma sun zo sun zanna muka muka tattauna kuma sun ga mana abubuwan da kamata kuma mun biya mun wanda za mu yi mun yi yana cikin abubuwan da yau ya taimaki za ta zama su dauki matakin wanda aka samu sauki a tafiyar da ake yi don haka yin mutum ya fito yake ba abin da muka yi gaba da ba daidai ba ina so ka gane cewa a cikin kudurin da muka yi a cikin shekara uku nan shi kakakin majalisa yakubu tokara shi ne ma ya kawo kuduri wa akan magana north east development commission wannan mun yi shi to wai na abun ya damu najeriya ya damu amin north east da najeriya ma gaba da to ba daidai ba ne a ce domin da hankali a kan abubuwan da ya damu yan najeriya ba gani wata rana mutane ne akan buga su a kan ayyukan 'yan majalisa face an ɗauki an ɗauki hanyar cewa ko me muka yi da kar ake gani cewa mun aikata abu ne wanda zai fara da ba mutane zai rai. Don haka ina ganin ba daidai bane na faɗa wannan mu da Allah muna yi abin da ya kamata. To batun cewa eh, za ku tsige shi ko kuma za ku ɗauki matakin da doka ya ba ku dama ku ɗauka idan ba biya waɗannan bukatun ba shi ko me za ka ce game da shi? a nan kuma na so mutane su fahimta cewa na fara kudurorin da muka yi mitin tsakanin mu da majalisar tabe muka aika muka ma shugaban kasa ga abubuwan da muke so a yi ai mun yi ne don zaman in kana zama da mutum in akwai abin da ya dame ka ba amfani ka rike shi a zuciya ka fito ka faɗe shi shi ma akwai abin da ya dame shi da kai ka ya fito ya faɗa haka ake zama ba zama munafici ba don haka tun da mun yi mun fito mun ma duniya ai ba abu da ake yin shi ba ya fage ne don a bari tafiyar nan ba babu kuma maganan ce ana so a tsige shugaban kasa ina ga wannan mutane kar su yi mai da hankali akan wannan ai in da akwai kuduri ne wanda an kawo a majalisa a zaure an ce to ga majalisa an kawo kuduri a tsige shugaban kasa to wannan zaka ce gashi an yi amma wannan ba wani dan majalisar da ya kawo wani kuduri amma dokoki da muka ce to in ba yi wannan ba in shugaban kasa da ya kaza ba to mu fa za mu zanna ne da su matake ai ba fito an ce ga abun da ake so a yi ba mutane na da ɗan jirgi sai a mana kullum a tare kasa maganganu ina da fahimta na kara mai da hankali ta wannan don a fi ganin ma cewa shugaban kasa zai cika abubuwan da muka faɗa shi da kamar na bada misali ainihin shugaban kasa ya mayar da hankali a tabbatar cewa an samu maganar tsaro an cika fita wanda abun ban ga kamar shugaban kasa zai ci ba wanda to shugaban kasa ya yi kokari akwai maganar ba ma mutane aiki ina ga ba abu ne wanda shugaban kasa zai ci ba to akwai abubuwan da duk muka lissafa ba wani abu ne wanda gwamnati zai ci ba shi yasa nake gani kar a fi da hankali akan kudiri na sa biyu a da hankali akan na daya zuwa sha daya wanda ya kamata a yi don a samu zaman lafiya akwai raɗe-raɗin da ke zagayawa yanzu haka yana cewa kuna nan kuna tattara sa hannun mutanen da suke goyon bayan ɗaukan mataki na ƙarshe a kan batun tsigewan na gasken wannan ya kamata jama'a su saurara maganar daga bakina ni ne maganar yawon majalisar taraya ko kuwa a ji daga bakin yawo mai magana da majalisar dattabe ko kuwa shugabannin a baki da wanda suke majalisa amma in wani dan majalisa ya fito ya magana ba daga wajen ba to ya kamata mutane su takan kankan da wannan amma ni ina so jama'a su fahimta su fahimta cewa maganar tsige shugaba ko gwamna ko shugaban kasa aiki ne dan majalisa ba wai babu ba a gwamnoni da suka shuɗe mun ga cewa an ce wa gwamnoni sun yawa wanda majalisa kan jihohi suka ci cire wasu gwamnoni wannan aiki ne wanda ya rata a hannun ɗan majalisa yana cikin aikinsa a nan a tarayya na san lokacin shi tsohon shugaban kasar Obasanjo an so a tsige shi abin ba ta yi ba kuma ka in ana so a tsige wata shugaba ba za a yi shi ba ai za a kawo shi a zaure to a yanzu ba wani kuduri a kasa wanda an nuna cewa za ana so a tsige shi shugaban kasa a yanzu haka kuma kan mutum ya zo ya ce akwai tigireta da ake tarawa to ni ba da wannan ba ne gaskiyar magana ba me ya zafi yanzu haka aka ce kun miƙa sunayen eh, gudaji kazaure da jibrin abdulmumini a wurin kwamitin ladabtarwa me suka yi wanda ya saba a cikin kalaman da suka yi shi gudaji kazaure ya yi taron manema labarai ne ya ce shi wannan kudurin na ƙarshe ne shi ne ya jaddada ya ce bai yarda da shi ba eh, laihi ne idan an yi taro in ce a cikin abubuwan da aka yi ni ban yarda da wannan ba eh, to bari yi bayani kamar haka mu doka ne a majalisa cewa yau in ana zama in kuma kan tarayya ko mun zaman haɗin kai in mun zama duk abin da muka tattauna bai zama dole cewa dukkan mu a ciki za mu amince da abin da aka tattauna ba wannan haka ne amma tun da siyasa ya ci wane ne suka fi yawa in yau an zanna an yi da cewa kudurin nan goma sha biyu da aka zartar wanda suka fi yawa su suka samu galaba a ranar to shi ne ya zama matsayin maganar da aka yi a majalisa ya kamata ni mai kakakin majalisa zan fito ce ga abin da aka faɗa amma lokacin da za a zo a aikatar da wannan abu to kowane dan majalisa yana da ra'ayin kansa don ko za ka tsige mutum ba wai za ka zo ka faɗa da ba shi ka ce za a cire wani ne kuma ya ciro ba shugaba kasa ya ciro ba a haka amma lokacin da an ce ana so a yi kaza dole ka amince da wannan amma lokacin da aka aikatar da abu aiki da shugaban kasa akwai kayi kafi da yawa don haka ba wanda suke ciki da duka za su amince suka suka yarda da wannan ba lokacin da aka zo a ce ma yau an ce za su da shugaban kasa ba sai ka tarba abun ba zai yi ba don haka amma kafin nan yau menene majalisa ta zata kamar matsala ne ya ba da yawon majalisa za a iya a yi wani magana wanda ko ni ba na so amma tun da abin da matsayi ne na majalisa dole ne in fito yanzu in ga ma ce ga abin da ba majalisa ta aikata. To jama'a ba iyakar ta kenan ba. Amma abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan. A tarbe mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu a madadin bakon namu wato kakakin majalisar wakilai na Najeriya Abdulrazak Namdas da Chubahiro Jodone da daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To Ladan ɗin bai nisa ba gashi ya dawo mana da labarai a takaice. shugaban 'yan taliban da ke afghanistan hezbollah zada jiya talata ya sabunta kiran da yi na ganin an tattauna kai tsaye da ya tattauna kai tsaye da amurka domin ganin an kawo ƙarshen yakin da ake yi wanda zai baiwa ƙungiyar 'yan yakin sa kai damar tattaunawa da su domin samun zaman lafiya a cikin sakonsa na taya murnan bikin sallar karama wanda za a yi bayan an kawo ƙarshen azumin watan ramadan shugaban na taliban ya karfafa kamfe ɗin da ƙungiyar tasa take yi na ba da misali da ci gaba da kasancewar sojojin amurka da take wa jagoranci da suka mamaye kasar ya ce lallai sun yi da sun yi amannin zaman lafiya wato amurka kamata ya a ce sun amince da tattauna da su to masu sauraro da kama kawo karshen shirin a wannan lokaci sai an jima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin da izinin allah za mu don shi ladan ibrahim ayawa da ciba hero diodine da kuma jimmy cook da daidaita mana sautukan Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu ashirin mu na hantsi.